ba wani abu ba ne aljini rogatul agwa ne ya arba da shi ba face jarumin hasanalu su duka tsaye a bakin kogon dutsen nasu tamkar sun daɗe tsaye a wajen sinadaransa nan ba aka fara kallon kallo tsakanin aljini rogatul agwa da jarumin hasanalu a lokacin da su imnal suka raka a gefe ɗaya sakamakon ganin kayan yakin mazan jiya a jikin aljini rogatul agwa a wannan lokaci girma aljini rogatul agwa da kwarjininsa ya ninka na da sau goma tamkar hura shi aka yi kumbura ƙananan ƙarfin sihirin kayan mazan jiya ne ya sa siffar tasa ta sauya gaba ɗaya shi kansa jarumin hassanalu in ban da yana da dakakken zuciya irin ta manyan jarumai kuma ya imani da allah da ja zai yi da baya domin sai da zuciyarsa ta soso ya tabbatar da cewa karo da wannan aljani ba karamin aiki ba ne domin ƙarfi ko ƙwarewar yaƙi ba za ta ceci mutum ba aljani ragatul agwano ya duba su jarumi hassanal ya daka musu a ya ku waɗannan ƙananan ƙwari maza ku yi sujada a gare ni kafin fushi na tabbata a kanku ku yi sani cewa ni yanzu na zama ubangijin mutane da aljanu wanda duk bai bauta min ba zai zama gawa ko kuma ya gamu da azaba ta mara yankewa kafin aljani raugatul agwano ya gama rufe bakinsa tunda jarumin hassanal ya tarar numfashinsa yana mai daka masa tsawaye kai tsohon mashiriki batacce ya sani cewa babu wani abin bautawa da gaskiya face ubangijin musulunci ina mai kira a gare ka da ka zubar da waɗannan kayan yaƙi da ke jikinka na mazan jiya kuma ka tuba ga allah ka karɓa addinin gaskiya tunda ka ga yadda gaskiyar ta ya karya a bakin tekun fiya kuma ka gani ne ƙuru-ƙuru da idanunka idan kuwa ka bijire wannan umarni nawa zan yaƙe ka da ƙarfin ubangijina na halaka ka yanzu take ko da jarumi Hassanin da ya zo na a zancensa sai aljani rogatul agwan ya bushe da mahaukacin dariya wacce ta haifar da wata irin guguwa mai ƙarfi wadda ta sa bishiyoyi suka kama kakkarewa suna zubewa ƙasa ruwan korama ya kama fandam-fandam iska ta addabi su jarumi imnal gaba ɗayansu kamar za ta tashi da su sama har sai da aljani rogatul agwan ya tsuke bakinsa sannan komai lafa cikin tsananin fushi aljani rogatul agwan ya zare takobin saifin lijara tana yin wani irin haske da walwali na sihiri mai ban tsoro ya dubi jarumi hassan ce yaro roga maza nan bisa kanka sai ubangijin naka ya kare kana gani kafin jarumi hassan ya zare tasa takobin tun aljini rogotul a gawano ya kawo masa mugun sara da nufin ya tsarge shi gida biyu cikin zafin nama ya goce takobin sai fulla jara taddara akan wani katon dutsen wuta take dutsen ya ragargaje kuma ya niƙe zama gari fallatsuwar da rubarbashin dutsen ya yi gami da tsananin zaɓin rubarbashin da ƙarfin ƙarar bindigar dutsen ya zubo a kansu jarumi innal gaba ɗayansu suka zube ƙasa su mamu a lokacin ne fa aka fara zababban yaƙi tsakanin aljanero wata lagano da jarumi hasanar ya zama na cewa suna kawai junansu sara da suka cikin tsananin zafin nama juriya da kuma bajinta sa da aljini ragwatul agwano ya ka jarumi hassan alisara sara ko suka ya goce tufa duk abin da ya samu walau bishiya dutse ko ƙasa take abin yake narkewa kuma ya kama da wuta babban abin da ya ɗaure aljini ragwatul agwano kai shi ne gani yadda takobin hassanalo ba ta narke ba sakamakon haɗuwar da ta yi da takobin sai lijar alhalin dutse da bishiya ma narkiya suke idan takobin ta shafe su ba ma ta sare su ba abinda aljini rogatul agwani bai sani ba shine karfin addu'a ne sa takobin hasanalu ta tsira shi ko jarumi hasanalu duk sa'a da takobinsa ta sari jikin aljini rogatul agwani sai dai kaga tarɗaɗɗun wuta na tashi tamkar karfe ya sara idan kwa takobin ta sari hulan lamsara sai dai kaga tsawa da walƙiya na tashi gami da wani irin mugun hayaƙi mai turnike dajin gaba ɗaya sai da aka shafe sa'a guda ana wannan bakin gumurzu babu wanda ya samu wata nasara tsakaninsu al'amarin da ya fusata aljani raugatul agwani kenan kuma ya matuƙar bashi mamaki don haka sai ja da ba ya sakarwa hassan mashin galil haras aiko sai mashin ya taho da tsananin gudu zai cike idansa na hagu ko da hassan ya wuce mashin ya wuce ta saman fuskarsa ya je huda wani katon dutse ya wuce ta cikin sa ya fice fet kuma ya juya da baya da gudu ya afka hassanalu a lokacin da wannan dutse ya rugurguje narki nan fa sanallu ya ci gaba da yaƙi da mashin shi ku aljini raugatul agwano sai ya tsaya cak a inda yake na kallon gumurzun da ake tsakanin mashin galil laras da jarumi hasanalu yana kyalkyala dariyar mugunta musamman da ya ga cewar mashin ya kuntata hasanalu a daidai wannan lokaci ne su imnal suka farfado daga dogon zuman da suka yi ko da suka ga irin azababban yakin da ake yi tsakanin mashin galil laras da jarumi hasanalu sai suka cika da tsananin mamaki da tsoro don ba su taɓa ganin makami kamar galil haras me yin mugu barna ba kamar haka barnar da ta ragargaza dajin gaba ɗaya ta haddasa fantsamuwar narkakken ruwan dutse ba shiri su jarumi imnal suka miƙe tsaye suka ruga da gudu zuwa can nesa kaɗan suka tsaya suna kallon ikon allah domin idan suka tsaya inda ake umarzin narkakken ruwan dutsen ne zai dafe su sai da aka shafe wata sa'a gudan ana bikin artabu tsakanin mashin galil haras da jarumin hassanal har ta kai cewa hassanal ya fara gajiya a lokacin ne mashin ya ka hassanal mugun suka a ciki ya goce cikin matukar zafin nawa amma duk da haka sai da mashin ya huda rigarsa ta gefe ya fasa ta fice fit take rigar ta kama da wuta cikin hanzari hassanal ya kama rigar ta sai yage ta yar a lokacin ne mashin ya juyo da baya cikin tsananin gudu yana sai kirjinsa zai soke shi kawai sai aka ga jarumi hassanul ya mayar da takobinsa cikin kube kuma ya rintse idanunsa yana karanta wata addu'a al'amarin da ya matuƙa firgita su imnal kenan gimbiya hursu ta kama kwala hassanul kira daga inda suke tsaye cikin imota tana mai cewa kauce kada mashin ya zo ya soke ka ko juyowa ya dube ta bai ba kuma bai yi ya zo ba shi ku aljani rawatul a gawano sai kama kyalkyala dariyar mugunta saboda yana ganin cewa tabbas wannan karan ajalin hassanal ya zo da ya rage saura bai fi kamo ɗaya bajal tsakanin mashin galil haras da kirjin hassanalu sai aka ga mashin ya tsaya cak a sama shi bai faɗo ƙasa ba kuma bai wuce ba hassan nan ne jarumi hassanalu ya buɗe idanunsa kawai sai ya dafa mashin da hannunsa nan take mashin ya dagargaje ya tarwatse ya gutsun gutsun zuwa kwayar zarra ko daga na abin da ya faru sai aljani gatul agwano ya kwala mugun ihu cikin tsananin bakin ciki har kwallar takaici ta zo masa su ga sarki maharaz ba san sa'a da suka kama yin godiya ba ga Allah sakamakon tsananin mamaki cikin tsananin fushi aljanai rogatul agwano ya kwara da uban ihu ya sake zara koman saiful jara ya afka jarumi hasanalu da dukkan karfinsa suka sake kace mai da azababan yaƙi wohoho wuya ba sa mata rana maza su ne maganin maza kuma tabbas ƙarfi yana da ranarsa haka ma ƙwarewa da sanin makama a yaƙi tana da rana tabbas in ba don jarumi Hassanal ya kasance tsohon mayaƙi ba wanda ya saba gwagwarmaya da fafata a cikin mazaji kuma yana neman tsari a wajen allah da tuna aljini rogatul agwano ya masa faɗaya a wannan bakin artaba da suka fara duk da haka sai da ta kai ta kawo cewa aljini rogatul agwano ya zama masa alaƙaƙai ya rasa ta inda zai kullo masa shi ma kuma aljani rogatul agwano ya rasa hanyar da zai bi ya samu nasara a kansa sai gashi takoban tasa ta sifil da jara da hular lamsara sun kasa tsinana masa komai har suka shafe sa'a ɗaya da rabi suna gumurzu kai to an ce gobara da kogi magani na ta'alla ba shirya aljani rogatul agwano ya ja da baya tsaya na haki yana kuma kallon jarumin hasanalu cikin tsananin al'ajabi domin shi a rayuwarsa ma bai taɓa gajiya ba a yaki. hasali ma yana iya kwana arba'in yana gumurzu a filin daga cikin tsakiyar miliyoyin abokan gaba amma yau gashi mutum ɗaya jal ya gajiyar da shi a cikin sa'a ɗaya da rabi bayan an yi kallon kallo tsakanin aljini rogatul aguano da jarumin hasanalo na tsawon daƙiƙa ɗari uku da sittin sai nan take hadari ya gangamo aka fara tsawa da walƙiya game da wata irin iska mai ƙarfi amma hakan ba ta sa su imnala sun bar wajen ba sun nemi mafaka burinsu kawai shine su ga yadda ƙarshen wannan fada zai kasance nan take aka fara yafi kaɗan kaɗan yana ɗigowa ƙasa kawai sai aljini raguwa ne ya cire hular lamsara ya ajiye ta gefe ɗaya sannan kuma ya ajiye ta takobin saifin da jara a kusa da ita ya tayar da kwandin jikinsa jijiyoyi suka tashi suka yi barɗin barɗin ƙirarsa ta sadaukantaka ta fito fili ƙarara aiko sai ta karkare ya kwarara uban ihu mai tsananin firgitawa duk da irin da mutaka ta signal sai da suka ji kamar su arce da gudu domin babu wanda bai motsa ba ya ja da baya a cikinsu duk da cewa suna can baya nesa a matsayin yan kallo shi ko jarumin hassanul ko zo bai yi ba kawai shi ma gyara tsayuwa ya ya dunkule hannayensa a zuciyar su imnal cewa suke wai shin wace irin da kake zuciya jarumi hassanul ke da ita ne ta yaya zai tari wannan gansame man sadaukin aljani yana matsayin bil'adama aljani rauga tilaguwa ne ya duba jarumi hassan alhaji na aje dukkan ababen dogaran nawa da dukkan tsafi na zan yaƙe ka da tsagwaron ƙarfin dantse idan ka isa kai ma ka yaƙe na da tsagwaron ƙarfin dantsen kada ka yi amfani da ƙarfin sihirinka sa da jarumi hassan alhaji wannan batu sai ya murmushi sannan ya ce na yarda zan yaƙe ka da tsagwaron ƙarfin dantsen da ubangiji ne ya bani kuma na so ka sani cewa ni ba da wani sihiri face karfin ubangiji na da yake kare ni daga dukkan sharrin ku na aljanu kafin jarumin hassanalu ya gama rufe bakinsa tuni aljanu ragotul agwano ya shammace shi ya daka tsalle sama ya masa rotsa da gwiwa hannunsa aka nan take hassanalu ya salale kasa magashin a cikin mugun yanayi mai kama da suma ko gushewa hankali hankalinsu imnal ya dugunzuma ainihin suka kamu da tsananin tsoro abin ma da ya ba su mamaki shine kamata ya a ce kan jarumi hassanal ya da gargadi domin ko dutse aljini raugatul aguwa ne ya doka da wannan gwiwa hannun nasa sai dutsen ya farfashe amma sai gashi babu abin da ya samu hassanal sai dai jini da ya fita burgu daga cikin hancinsa da bakinsa nan take imnal ya yunkura zai falfala da gudu domin ya ka jarumi hassanal ɗauki amma sai sarki maharaz ya carab ya rike shi ya ce ai ka da mage bayan kawo ne ya dai mu ga abin da zai faru a wani lokaci tana aljini rogatul aguano ya kama ihu game da kuri yana cika baki bisa ganin ya yi wa jarumi hassan kwab ɗaya ya baje a ƙasa yana neman sheƙa zahu. ko da ya ga alamar cewa hassan ba zai iya tashi ba sai ya juya ɗauko takobin saifin da jara tunafin ya dawo ya daddatsa hassanalu ya gutsun gutsun da sassan jikinsa aiko yana ɗaukar takobin kafin ma ya juyo tuni jarumi hassanalu ya miƙe tsaye zumbur tamkar an ja zaren maka kawai sai da ko tsalle sama daga inda yake ya doki bayan aljani rawatul agwano kamar daga cikin baka aka harbo aljani rawatul agwano haka ya tsalle sama ya je ya gore da wani katon dutse kara haɗuwar kirjinsa da dutsen ta cika dajin gaba ɗaya dutsen ya farfashe shi kuma ya faɗo ƙasa a matuƙar galabaiti yana min aman jini ta baki da hanci har ta kunnensa ma jini ne yake zuba ana ya kama shure-shuren mutuwa sakamakon cakuɗuwar jini da kwakwalwarsa cikin tsananin mamaki da farin ciki su imnal suka rugo da gudu zuwa ga jarumi Hassanalu, suka rungume shi suna masu yi masa jinjina bisa wannan gagarumar jarumtaka da nuna shi kwa aljanin rogatul aguano bai ƙara shafe daƙiƙa talatin bai daina shure-shuren sai ya zama gawa farin ciki a wajen gimbiya hursiya da sarki maharas ba sai an faɗa ba nan dai suka zauna gaba ɗayansu jarumi hassanin ya shiga koyar da su yadda ake ayyukan ibada kamar su wanka alwala da sallah kuma ya fara koya musu karatun alkur'ani ya biya musu suratul fatiha da falaki da nasi bayan nan ne musulmanci suka gabatar da sallar azhar da aka idar da sallar aka yi addu'a sai jarumi Hassanal ya dube su gaba ɗayan ce to yanzu duk wanda yake jin yunwa ya je ya ci abinci wanda duk yake da bukata ya kawar da ita domin za mu ci gaba da tafiya ne da izinin allah zan cika alkawari na na kai ku zuwa ƙasarsa cikin farin ciki kowa ya buɗe da kai guzurinsa ya ɗauko abinci ya kama ci shi ko jarumi hassanalu sai ya ɗauko tazbaha ya kama lazimi jarumi imnal sarki maharas da gimbiya malaifa suka ware gefe ɗaya suna cin abincinsu tare sadusa tare da ɗansa haliyar da gimbiya shalbirat su ma suka taru akan abinci guda ita kwa gimbiya hursiya sai ta kasa cin nata abincin sakamakon ganin cewa jarumi hassan ya ci kuma ya kama lazimi kawai sai ta ɗauki nata abincin ta je ta zauna a gefen jarumi hassanalu ba tare da ya lura da ita ba ko da hursiya ta ɗan motsi sai hassan ya juya dube ta da dai ga ta ajiye abinci kuma ba ta ci ba sai cika da mamaki ya dube ta ce me yasa baki ci naki abincin ba da jin wannan tambaya sai gimbiya hursiya ta murmushi ta ce ta yaya masoyi zai ji yunwa alhalin masoyinsa baya ji na mai tabbatar maka da cewa ji na da gani na da sun zama naka ko da kaya ce ta soke ka a halin yanzu sai na ji zogin sukar jiki jikina idan ka gana ci wani abinci yanzu to sai dai tare da kai sa'ad da jarumi hassan ya ji wannan batu sai nan take ji kaunar hursiya ta baibaye zuciyarsa da ransa ma gaba daya bai san sa'ad da ya maida mata da martanin murmushin ba kawai zai juya fuskance ta sosai ya tsoma hannunsa a cikin abincin da ke gabanta ya fara ciye ce sa hannu mu ci tare domin dai da na barki da yunwa gara na kawar da kunya na ci abincin tare da ke tunda a gaban mutane ne inda dai mun kaɗe ta ne ba zan yarda na kusance ki haka ba cikin tsananin farin ciki hursiya ta sanya hannunta a cikin abincin suka ci gaba da ci tare suna yi wa junansu kallon murmushi mai nuna tsantsar so da ƙauna bayan kowa ya gama kintsa sai jarumi hassanalu ya dubi gaba abokan tafiya ce yanzu na son ku yi min afuwa mu fara zuwa birnin su gimbiya shalbirat domin ita ce wadda aka raba ta da mahaifarta da iyayenta tun tana da shekara bakwai kuma ita ce take da burin ta sake saduwa da mahaifiyarta idan har tana raye ko da jan haka sai kowa ya kabbara aka amince nan take aka miƙe tsaye jarumi hassanalu ya wuce gaba ya falfala da gudun tsaya yana mai karanta waɗansu addu'o'i na musamman a cikin zuciyarsa hakika Allah shine mai yin yadda ya so kuma shine mai kumfa ya kun da ya ce kasance sai abu ya tabbata nan take a cikin rabin sa'a su jarumi Hassanalu suka shafe tafiya watanni tara sai ga su a kofar gidan sarautar su gimbiya Shalbirat duk da cewa an sauya tsarin gidan katangar gidan kuma an kawata gidan ainin ba kamar yadda yake a da ba tsawon shekaru goma sha tara baya sai da gimbiya Shalbirat ta shaida gidan sarauta ta tabbatar da cewa nan gidansu ne ko da masu tsaron kofar gidan sarautar suka ga su jarumi hassan da tsulum a gabansu kamar aldanu kuma ba su ga ta inda suka taho ba kuma ba su ga su ba daga sama sai suka kama da tsananin tsoro jikin ya kama tsuma kafin su jarumi hassan su yi magana an buɗe musu kofa sun kunna kai ciki shalbira ce ta musu jagora wato ta wuce gaba suka nufi fada kai tsaye duk inda suka wuce sai ka ga dakaru bayi barori da kwangin gidan sarautar suna ratsewa suna ba su hanya har suka isa cikin fadar inda suka hango sarauniya juzairat bisa kargar mulki ko da shalbira ta kura mata idanu sai ta shaida ta domin ita ce ta ci amanan mahaifinta ta kawar da shi daga kan mulki ta sa masa cuta ajali kuma ita ce ta sa aljini ragwatul agwano ya sace ta ya kai ta can dajin darul hushushul maut a wannan lokaci fada ta cika makil da fadawa game da mutanen gari amma ko da aka hango su jarumin hassanalu sun darfafo karagar mulki sai fada da dakaru suka kama miƙewa tsaye suna ja da baya cikin tsoro da razana ya zama na cewa wannan sarauniya da ke kan karagar mulki idananta sun zazzaro kuma ita ma jikinta na zama kamar a ta kyat ta fita da gudu gimbiya shalbiyar ta ci gaba da tunkara wannan sarauniya su jarumi hassanalu na take mata baya har suka iso dab da ita yadda ita da shalbira har suna iya jin numfashin junansu sannan shalbira ta dube ta ta ce ni ce gimbiya shalbirat yar dan uwanki sarkin da kika kashe kika hau karagar sa wacce kika sa aljani raugatul agwa ne ya sace ta ya kai ta dajin darul hushushul maut kika raba da uwata da ubana tsawon shekara goma sha tara ko da jin wannan batu sai sarauna juzairat ta cika da tsananin mamaki ta kura shalbirat idanu a lokacin da ta daɗa kamuwa da matuƙar tsoro bakin ta ya kama rawa ta kasa cewa uffan shalbira ta dube ta ta ce ni yanzu na zo miki da addinin gaskiya wato addinin musulunci kuma na baki zaɓi ki karɓi addinin allah ki tsira da rayuwarki sannan ki sauka da kan matsayin da kike a yanzu ki dawo talaka kamar kowa ko kuma ki rasa rayuwarki ko da jin wannan batu sai sarauniya tuzairat ta bushe da dariya ke ta ta ce tsakanina da addinin musulunci sai gaba kafin ta gama rufe bakin ta na gimbiya shalbiyar, ta juyo cikin tsananin zafin nama ta zare takobin jarumin hassanalu ta kuma juyawa ta fille kan juzaira nan take jini ya tsartuwa kan nata ya gangaro ƙasa da kan kargan mulki nan take shalbira ta kwalla kabara kuma ta karanta kalmar shahada ta umarci gaba ɗayan mutanen da suke fadar da su biya kalmar ba tare da wata gardama ba gaba ɗayan mutanen fada suka maimaita kalmar shahada cikin tsananin farin ciki gimbiya shalbirat ta je ta hau kan karagar mulki ta zauna a lokacin da su jarumi hassanalu suka cika da tsananin mamakin wannan gagarumar jarumtaka da ta yi zaman shalbirat a kan karagar mulki ke da wuya sai idanunta suka ciko da kwalla har hawa ya zubo mata a lokacin da ta karewa fada kallo da karagar mulki a sannan ne ta dubu wani dattijo daga cikin fadawan ta ce ya kai wazirin lamsano menene labarin mahaifiyata cikin tsananin mamaki wazirar lamsanu ya dubi gimbiya shalbira ta ce ranki daɗe ashe ba za ki manta da kamanni na ba ki sani cewa mahaifiyarki ta samu taɓin hankali kuma tana can a tsara a kurkuku ko da haka sai bakin ciki ya turnike shalbirat hawa ya sake zubo mata ta miƙe tsaye ta ce mu je ka kai ni inda take nan take tsohon lamsanu ya wuce gaba shalbirar da su jarumin hassanalu suka bi shi a baya suka yi ta tafiya a cikin gidan sarautar har suka iso inda kurkuku yake aka kai su kofar ɗakin da mahaifiyar shalbira take da zuwa suka iske ta a kwance tana bacci gashin kanta ya buzo buzo ba kyan gani ga furfura ta rufe shi rigar jikinta ta yi dauɗa sosai har tana wari su duka sai da suka zubar da hawaye saboda tausayi shalbirar ta kira sunan mahaifiyarta ta har sau uku sannan ta taso zaune ta duba shalbirar ta ƙura mata idan. kawai sai ta bushe da dariya ta kama surutu irin mahaukata tana ka shalbirar duka ko daga naka sai jarumi hassanalo ya sauri ya janye shalbirat baya sannan ya shiga karanta wata addu'a yana toba a mahaifiyar shalbirat harkunan take hankalin ta da jikinta tamkar ba ta taɓa yin cuta hauka ba ko da ta waigo ta arba da shalbirat sai ta kura mata idanu jim kaɗan sai hawa ya zubo mata ta nuna shalbirat da hannu ta kira sunanta sannan ta ce ‘yata ashe kina raya a wannan duniya ashe za mu sake saduwa ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama su jarumi hassanalu suka yi kabara nan take shalbira ta sa aka buɗe kofar ɗakin ta ruga ciki da gudu suka rungume juna ita da mahaifiyar tata suka fashe da sabon kukan farin ciki su masu imnan ba san sa'a da suka kama kuka ba saboda tausayi da murna a wannan rana aka kaddamar da addinin mazanci a birnin gimbiya shalbirat kuma ta hau kan karagar mulki lokacin da su jarumi hassanalu suka zo mata bankwana sai ta fashe da kuka ta duba sadusa da ɗansa halil ta ce ku ne farkon sanadin tsirata daga hannun azalimin aljini raugatul agwanu ba na da bakin yi muku godiya face addu'ar Allah ya muku sakayya da mafificin alheri ba tare da ɓata wani lokaci ba su hassanalo suka yi musu sallama suka tafi ana isa birnin sarki dijjalu kuma an kaddamar da musulunci amma gimbiya horsiya bata karɓi sarauta ba sai aka ba sadusa waziri da jama'ar sakwa suka ba shi haɗin kai da goyon baya hassan nan ne aka shiga ɗakin tarihi na gidan sarautar inda aka gano wannan littafi mai ɗauke da tarihin mahaifin jarumi hassanalo da kuma inda kabarinsa yake aka kai hassanal har wajen ko da aka tone saman kabarin sai aka yi arba da fuskar mahaifin hassanalu ga ta lafiya sumul ko ƙwarzanewa ba ta ba kamar a na aka binne shi kuma kamanninsu iri ɗaya ne sak da jarumi hassanalu tamkar an tsaga ka. bambancin su kawai na shekaru ne ko da jama'a suka ga wannan gawa cikin koshin lafiya alhalin ta kusa shekaru talatin abin ne sai aka cika da tsananin al'ajabi aka kama hailala da kabara ana sallama Allah bisa ikonsa Hassanal ya kura mahaifinsa idanu yana mai zub da hawa ya ce ya kai abana ban taba ganin ka ba sai labarin ka nake rayuwarka gaba ɗaya ta gushe a cikin yaɗa addinin Allah yau gashi Allah ya cika burina na ga fuskarka da idanuna kafin mutuwa burina ya cika fata na nima Allah ya ɗaure na a cikin irin wannan tafarkin da ya ɗauki naka nan take mayar da kabarin ya rufe kuma ya masa addu'a kamar yadda aka kaddamar da addinin musulunci a birnin gimbiya shalbirat da birnin sarki dijalu haka aka je birnin sarki maharas aka kaddamar da shi kuma duk da cewa jarumi imnal da gimbiya malaifa sun kasance yara a sannan aka ɗaura musu aure aka yi gagarumin shagalin biki a gaban jarumi Hassanalu da gimbiya horsiya lokacin da hasanalo da horsiya suka zo za wasu jarumi nalban kwana domin su tafi zuwa can birnin su jarumi hasanalo inda horsiya za ta karasa sauran rayuwarta ta duniya sai su duka suka kama kuka saboda bakin cikin rabuwa sarki maharaz ya rungume jarumi hasanalo yana mai cewa ya kai jarumin jarumai kai ne ka tsamo ne daga cikin duhun jahilci ka haskake mana wannan nahiya gaba ɗaya da hasken musulunci hasken ilimi kuma haske na gaskiya tabbas har abada ba za mu manta da kai ba kuma har mu mutu za mu rinka tuna da kai muna alfahari da kai idan ka amince ina son tun gabanin ku ban mu a ɗaura aurenka da gimbiya horsiya a gaban idanunmu domin mu zama shaida kuma mu tsira daga dukkan wani tsautsayi na sharrin ceɗan da na sharrin zuciya tunda za ku kaɗe ta a cikin wannan doguwar tafiya da za ku yi zuwa nahiyar ko da sarki maharaz ya zo na zancensa sai jarumi hassanal ya cika da tsananin farin ciki kuma ya kama yin godiya ga sarki maharaz bisa hango musu abin da zai fiye musu alheri nan take aka ɗaura auren jarumi hassanal da gimbiya hursiya bisa ƙa'ida irin ta addinin musulunci bayan nan sai suka ban kwana su sarki maharaz suna zubar da hawaye su ma suna zubarwa har jarumi hassanalo da hursiya sun juya za su tafi sai sarki maharaz ya kira sunan hursiya ta juya ta dube shi sannan ya ce ya ke yata ina da tambaya gare ki tambaya ta farko ita ce wani irin darasi kika samu a cikin hikayar jarumi shaddadu kuma wani ilimi kika gani a cikin tamu rayuwar ni da dan wanki sarki da jalo ko da jin waɗannan tambayoyi sai hawa ya zubo gimbiya hursiya domin babu wanda ya taɓa mata irin wannan tambaya face sarki da jalo hursiya ta ajiyar numfashi ta ce ya kai abba na kai sani cewa cikin hikayar jarumin shaddadu na fahimci cewar zalunci da son zuciya ba sa haifar da komai face na dama da kaskanci game da ɗimbin wuya kamar yadda ƙarshen rayuwar sarki lafara ta kasance tunda a farkon rayuwarsa ƙarfin mulki da ƙarfin jarintaka da na sihiri sun sa masa izgilanci yana cin zalin al'umma yana ganin cewa babu wanda ya isa ya taka masa mulki amma sai gashi ya mace ta raba shi da mulkin mulkinsa ƙarfinsa da duk ɗaukakarsa kuma ta jefa shi a cikin tsananin wuya da rashin kwanciyar hankali har zuwa ƙarshen rayuwarsa darasi na biya cikin wannan labari shine abu ne mara kyau mutum ya tsananta gaba a tsakaninsa da wani kamar yadda charles da lafaro suka tsananta gaba a tsakaninsu har 'ya'yansu wanda sai ga a ƙarshe 'ya'yan nasu sun kamu da son juna kuma suka zaɓi su mutu tare don ka ƙarshen gabar iyayen nasu abin da ya cusa iyayen baƙin ciki kenan suka kashe kansu suka rasa komai ba tare da burin ɗayansa ya cika ba dangane da ilimin da na samu a rayuwar ɗan uwana sarki dijalo da taka rayuwa ko shi ne na fahimci cewar wanda duk bai gode wa Allah ba bisa baiwar da ya bashi ta arziki da ɗaukaka yake har ya samu wadda tafi wannan to ƙarshensa na dama da asara tun daga shi kai da shi duk kun yi mummuna asara ta dukiya da rayukan jama'a ku, kuma ku bai cika ba haka kuma na samu babban ilimi na kaɗaicin Allah ikonsa da isarsa akan komai da kuwa tun da gashi matsafa da aljanu sun kasa ɗauko kayan yakin mazan jiya a cikin tekun bahar sufiya amma sai gashi wanda ya imani da allah ya kaɗe tashi ya ɗauko shi salin alin kamar yadda za a cire silin gashi daga cikin tandin mai hakika ubangijin musulunci shine yi gagar misali wanda da ya imani da shi ya kubuta kuma ya tsira daga dukkan shari wanda kuma ya bujire masa ya haɗu da masifa da dukkan halaka ko da yin biyafar ya ta zo na a jawabinta sai sarki maharas ya cika da tsananin murna da kuma farin ciki ya ce alhamdulillah tabbas kin samu duk irin darasin da ya kamata ki samu a cikin waɗannan labarai albashar inda zan yi miki shine ki je ki nemi wani littafi mai suna tsatsuba tabbas za ki ji labarin sadauki fulkas na birnin romania a cikinsa tunda dai ɗan uwanki sarki da jalo bai samu damar baki labarin ba ajali ya riske shi Ko da wadannan haka sai farin ciki ya lullube gimbiya hursiya ta ce aiko insha Allah duk inda littafin tsatsowa yake zan neme shi domin na karanta tarihin sadauki hulkas mai hular lamsara na birnin romania nan take jarumi hassanalo da gimbiya hursiya suka sake wa sarki maharas sallama suka tafi suna waginsa har suka fice daga cikin fadar sarki maharas gaba ɗaya suka nausa zuwa cikin daji suna masu falfala a zababban gudu a cikin yadda da ikon allah domin su isa can nahiyar su jarumi hasanalo inda za su ci gaba da rayuwarsu ta aure bisa tafarkin addinin musulunci alhamdulillah nan ne ƙarshen wannan littafi na mazanja da fatan kun ji daɗin wannan littafi wanda abdulaziz sani ma madakin gini ya wallafa a nan ne muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya saduwa alheri